Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis 24 ga watan Maris na shekarar 2022. cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan najeriya mazauna a Gadas a jamhuriyar nijar sun kafa wata kungiya don samar da ci gaba sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labarin jaridun kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brussels inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta nata da kawayen Turai. Kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan Rasha saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hudan wajen kakaba karin takunkumi kan Rasha da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka. ji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. A wani taron manema labarai jiya Laraba a Brussels, Sakatare Janar na NATO, John Stoltenberg, ya ce yakin da Rasha ke yi a Ukraine yanzu sabon lamari ne ga tsaronmu, kuma mai yiwuwa shugabannin kawancen za su ba da sanarwar ƙarin goyon baya ga Ukraine a taron NATO na yau Alhamis. Stoltenberg ya ce Ina tsammanin shugabannin za su amince da karfafa matsayin NATO a dukkan yankuna tare da ƙara yawan dakaru a bangaren gabashi na ƙawancen kan tsandauri da sama da kuma ta ruwa. 'Yan sanda a Somaliya sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba yayin da ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Magadishu da ke da tsaro sosai. waɗanda suka mutun sun hada da ɗan ƙasar somaliya da wasu baki biyar 'yan ƙasashen waje a cewar 'yan sanda jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu kamar yadda kakakin 'yan sanda manjo abdul adin hassan ya bayyana hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasashen wajen soja ne da ke aiki da rundunar wajen da zaman lafiya ta tarayya afirka ta amisom ya ce wasu hudu masu horaswa ne da ke taimaka gwamnatin somaliya da horo kan ababe masu fashewa Kungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin kai harin. Hassan ya shaida wa BOA cewa wasu mutane biyu ne suka kai harin a kofar Marin na filin jirgin saman jiya Laraba, kuma jami'an tsaro sun yi aron gama da su. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da Rasha ta yi a Ukraine na ƙara saka shugaba Vladimir Putin ya zama mai haɗari. inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya. Gargaɗin daga Washington da brazil na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi ashirin cikin ɗari na sojojin Rasha da aka aika cikin Ukraine ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da Ukraine ke fafatawa da Moscow. Ban sani ba ko za ku iya cewa sun kasa samun ci gaba, amma a bayyane ke cewa bayan wata ɗaya rasha bata cimma kusan ko ɗaya daga cikin manufofinta ba in ji wani babban jami'in ƙungiyar nato wanda ya zanta da manema labarai jiya laraba bisa sharaɗin sake sunansa domin tattaunawa kan bayanan sirri jami'in ya ce sun kasa dannawa biranen kiev kharkiv da kuma chernihiv kuma wasu jami'an tsaron amurka waɗanda suka ki amincewa su yi magana kan 'yan rasha da suka mutu a ukraine saboda ba su da ainihin ƙididdigar jami'an nata sun ce asarar da aka yi a fagen yakin tana da yawa. To an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya kafin na mu leƙa jamhuriyar Nijar inda wasu 'yan Najeriya mazauna a gadas suka kafa wata ƙungiya da haɗa kai da gwamnati don samar da ci gaba ga al'umma. Wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud ya haɗu mana da wannan rahoton. 'yan Najeriya da da suka haɗa maza da mata da suka fito daga arewaci da kudancin Najeriya da suka tsere ma rikici da suka kai akalla dubu goma suka kafa wannan kungiyar domin haɗa kawunan 'yan najeriya mazauna jihar agadez ko miye manufar kafa wannan kungiyar emmanuel juniors shine shugaban kungiyar manufan kafa wangan kungiyar shine bisa ga al'akari 'yan eh, Najeriya waɗanda suke zama a nan jiya ta Agadas kawai. Muna da yawa muka gani wannan ya dace domin mu jawo hankalin mu tare, mu haɗa kawunan mu tare. tunda da mun yawa mu haɗa kanmu a kungiyace mu kuma jawo gwamnati zuwa jikinmu a takaice 'yan najeriya a cikin garin agadez da kuma kewayenta gabaki da 'yan najeriya za mu kai dubu goma a nan jiya ta agadas kawai suna ayyuka daban-daban ra'ayi ta bambanta wani yana iya ce maka shifa gara mishi nan wani kuma yana ya ce maka in ya samu tallafi daga wajen gwamnati ta taimaka masa abin da zai koma gida ya je ya yi kuma akwai tsaro akwai kwanciyar hankali me zai zo na da shi a kasan da ba shi ba dole zai koma so da yawa ana mamarin koma gida in ka koma ya zai je soma rayuwa dalilai da dama ne da ya sa 'yan najeriya barin kasar su zuwa agades musamman batun da ya shafi matsalar tsaro da kuma zaman kashe wando wanda da yawa daga cikin su ke yi a najeriya emmanuel genius ya yi karin haske akan dalilan da ya sa 'yan najeriya barin kasar su zuwa jihar agades dalilan da ya sa 'yan Najeriya suka bar kasansu suka shigo kasan Niger. Idan mun duyi lahakari da kasan mu ta Najeriya da kuma tashe-tashen hankulan da suke tasowa nan da can musamman arewacin Najeriya. Waɗanda suka fi yawa a nan jiya ta agada shine yan arewacin Najeriya domin rigigimin da yake tasowa zancen Boko Haram zancen masu garkuwa da mutane domin biyan kuɗin fansa domin zancen yan daji satan shanukai da kuma sauransu. Jama'a da yawa sun rabu da mahallinsu sun fita aka shigo nan kama wajen mafita ne aka samu abubuwan yi za ka je ka tada mutanen mu 'yan Najeriya waɗanda suke zaune suna ayyuka daban-daban. Kowace irin kulawa 'yan Najeriya mazauna gada suke samu daga hukumomi Alhaji Khalid shine ciyaman na kungiyar. Muna samun kulawa wurin su tuntuɓan juna akan lokaci kuma duk wani abin da muka gani wanda zai shige mana duhu muna kokarin mu ga mun je mun same su mun gudanar da su kuma suna ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari daga fannin masarauta har zuwa fannin ita gwamnati magajin gari zuwa wajen ofishin alkalai ko kuma ofishin 'yan sanda gaskiya duk nan wurin sai san barka don tsakaninmu da su babu wani matsala tsakaninmu sai alheri tuni dai 'yan najeriya mazauna agada suka karbi kungiyar da hannu biyu ga dai wasu daga cikin su sunana bala ali ibrahim memba ne na cikin wannan kungiya ta 'yan najeriya mazauna a gadas ko nijar wannan kungiya dole mu karbe ta da hannu biyu domin ko babu komai mu muna gani cewar duk wanda yake cikin wannan kungiya kamar uwan mu ɗaya uban mu ɗaya ni abubuwa da dama sun sa na baro najeriya akwai matsalar da take faruwa a najeriya yau ta yaƙe-yaƙen nan da ake ko kuma rigingimu da ake. Sunana Abdulkadir Habibu Rabiu mun karɓi ƙungiyar nan hannu biyu kuma muna fatan duk wanda suke cikin mambobin ƙungiya Ubangiji Allah ya basu ikon yin adalci da riko da ƙungiyar nan da dukkan manufofin da ta zo akan mu ba ta haɗin kai mu gudu tare mu tsira tare. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas Jamhuriyar Nijar. a da Hamid Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hafi ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Madeleine Albright, mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, ta mutu sakamakon cutar daji, kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya Laraba. Tana da shekaru 84. Shugaba Bill Clinton ya zaɓi Albright a matsayin babbar jami'ar diflomasiyya Amurka a shekarar 1996 kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru hudu na ƙarshen gwamnatin Clinton. A lokacin ita ce mace mafi girman mukami a tarihin gwamnatin Amurka. Sai dai ba ta cikin jerin sunayen waɗanda za su maye gurbin shugaban ƙasa saboda ita 'yar asalin Prague babban birnin ƙasar jamhuriyar Czech ce. A shekarar 2012 shugaba Barack Obama ya bai wa Albright lambar yabo ta Middle of Freedom, lambar yabo ta farar hula mafi girma a ƙasar, yana mai cewa rayuwarta abin koyi ne ga ɗaukacin Amurkawa. Ƙungiyar Taliban ta sake buɗe makarantu a ƙasar Afghanistan bayan hutun hunturu jiya Laraba, amma ta ci gaba da hana 'yan mata 'yan aji bakwai zuwa sha biyu komawa, tana mai cewa har yanzu suna buƙatar lokaci don shirya musu wani tsari da ya dace da dokokin musulunci ko shari'a. Matakin dai ya janyo suka a cikin gida da wajen kasar cikin gaggawa kan kungiyar masu kishin Islama da ta ja da baya kan alkawarin da ta ɗauka cewa za a bar dukan 'yan mata a faɗin kasar su koma makaranta a ranar 23 ga watan Maris, wanda kuma shine farkon shekarar karatu a yawancin lardunan kasar ta Afghanistan. Muna sanar da dukan makarantun sakandaren 'yan mata da kuma makarantu da ke da ɗalibai mata sama da aji shida cewa za su dakata har sai sun samu umarni nan gaba in ji sanarwar taliban gyaran da aka yi na jiya laraba ga umarnin taliban na farko cewa za a buɗe makarantu ga ɗalibai a duk faɗin ƙasar ya bar 'yan mata da yawa cikin kwalla a babban birnin ƙasar kabul waɗanda suka isa makarantu cikin farin ciki da safe amma aka ce su koma gida thomas west manzan musamman na amurka afghanistan ya buƙaci ƙungiyar taliban ta cika alkawarin da ta yi wa mutanensu ya faɗa a cikin wani saƙon twitter da ya wallafa cewa ya fi sau miliyoyin iyalan 'yan afghanistan wajen bayyana kaduwa da matukar takaici da yanke shawarar hana 'yan mata koma makaranta. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan saƙon. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin kallon shirin shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu haka anan birnin Washington DC a mu na cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na dare yanzu kuma sai shirin na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mummuni barma a makon jiya shirin ya mai da hankali kan taron da kungiyoyin makafin afirka suka gudanar a karshen shekarar 2021 a damagaram haɗuwar wacce ke gudana a kowace shekara wani lokaci ne na wasannin al'adun gargajiya da ayyukan faɗakarwa da addu'o'i domin sada zumunta da neman zaman lafiya da ci gaban ƙasashen wannan nahiya A yau za mu karkare da inda shugaban kungiyar makafin jihar Kano Musa Muhammad Kura ke jan hankulan hukumomi a kan batun ilimin masu bukata ta musamman a matsayin hanya mafi a'ala a yaƙi da sana'ar bara. Bai kamata ma a ce a wannan karnin da za mu shiga an samu kowane irin mutum don na kasarsa yana bara ba saboda ba shi da abin da zai ci. Domin a kasashen afirka suna ɗiba kudaden kasashensu suna yin manya-manyan abubuwa a kasashen turawa wanda in sun mutu to wannan fa abin ya bata wanda za da za su zo su zuba wa masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu da ke kasashensu sai an samu bambancin rayuwarsu sama da inda suke ni malamin makaranta ne gwamnati tana bani albashi ina da abin da zan yi misali amma kuma wani fa da bai yi makarantan ba har zai samu albashin babu wannan yanayin a gare shi wa ya kamata ya kula da shi gwamnati ne domin shi ma domin ɗan ƙasan ƙasar da yake ne don haka yana da haƙi kamar yadda kowane ɗan kasa yake da shi to amma ba a ba shi haƙƙin nasa ko kuma haƙƙinsa baya kaiwa gare shi shi ke kawo mutane masu nakasa suke bara wanda bai kamata a ce an samu haka ba domin ci gaban duniya sau da dama masu bukata ta musamman na kokawa da rashin ilimi musamman ma na yaransu ko wannan bukata ta samu a wajensu yanzu? wannan karni an kira shi karni ne na ilimi an dai so samu ne an ce ba a so kafin shekara ta 2030 a samu wani dan adam wanda bai iya karantawa ba ko rubutawa wannan aka ce dan adam ya haɗa kowa da kowa da duk irin lalurarka da kuma rashin lalurarka to amma wani abu ne wanda mu kuma muke fuskanta ga gwamnatocin kasashe yanzu kamar nan Nijar da nake magana da nake cikinta a yanzu na ga an yi doka na masu kula da masu eh, nakasa wannan dokar in na bi ta ɗaya bayan ɗaya sai ga akwai alfanan ta akwai rashin alfanan wani ɓangarorin na dokar da suke da bukata su gyara amma tun da an yi ta abin da ya kamata a yi kenan in ka ɗauki najeriya najeriya tsarin mulkin gudanar da ita ya bambanta da na Nijar. Tunda ita akwai hukumar kula da masu bukata ta musamman ko na kasasu kamar yadda take a Nijar. amma kuma kowace jiha tana da 'yancin gashin kanta yanzu kamar jihar da na fito jihar kano gaskiyan al'amari tun daga zamanin sojoji har zuwa yanzu ana amfana da harka karatu don a yanzu a jihar kano tun daga dawowar demokuraɗiyya ilimi na mai bukata ta musamman ko kuma na kasashe haɗansa in dai makarantar mallakin gwamnatin jiha ne tun daga firamare har jami'a kyauta ne da kai da ɗanka tun daga firamare matakin ilimi na farko har zai zuwa matakin jami'a kyauta ne wanda muna so kamar wannan a ce an samar da shi a duk ƙasashen afirka domin samun ci gaba muna so a ce gwamnatocin ƙasashe ne suka ɗauki wannan ba gwamnatocin jihohi ba kamar a najeriya na san gwamnatin jihar lagos tana da wannan na san gwamnatin jihar kano tana da wannan wanda yake kuma ci gaba ne sai dai in mutum bai fito ya zo ya nemi ilimin mutum da yanzu zai wahala ka samu mai karancin shekaru dan kuma wannan wajen ya fito yana bara domin yana a hanyar samun iliminsa kyauta ne sai dai kuma yadda zai tattala yadda zai samu ilimin misali bukatun yau da kullun in ka ce bukatun yau da kullum sun hada da sabulu abinci wadda makarantun ba ko dai ana baka a makaranta kana da bukatar ka samu wadatacce don ba lallai ne cikin wani da wani ya zo daya don haka kiran da muke ga gwamnatocin kasashen afirka musamman kasar eh, yammacin afirka muna roko muna roko a matsayinsu na shugabannin al'umma a matsayinsu na shugabanni masu adalci a yi wannan doka ta bai ɗaya wanda ike tun daga matakin ilimi na farko har zuwa matakin jami'a ilimi ya zama cewar mara gani mara kafa mara yatsu mara ji da duk sauran wasu masu nakasa karatunsu da su da 'ya'yansu ya zama kyauta ne matukar an yi haka aka dan bada wani lokaci in Allah ya soya da za a samu canji To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. a madadin shugaban kungiyar makafin jihar kano musa muhammad kura da wakiliyar muryar amurka a damagaram tamar abari ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. To a gaida Sulaiman Barma yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana. Dola ta kame bawumiya Mahama. Jaridar da Herald ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa Jan Dramani Mahama ya kasance yana mai yin gatse ga mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumiya yayin da darajar kudin Ghana CD ke yin kasa ƙasa da yake magana wurin kaddamar da 10 app da aka yi a ainihin UPSA auditorium da ke anan Accra a ranar Litinin tsohon shugaban kasar ya bayyana cewar matsin rayuwa a cikin ƙasar ya kai kasar wani matsayin da ba a taba gani ba cikin shekaru talatin da sun ka wuce na jamhuriya ta hudu tashin farashin kaya na faruwa ne da'iman haka farashin man fetur sa'an nan da tashin darajar kudin waje wanda ya kame wanda ya ce ya kame shi dola ta kama ba saboda haka muna neman shi ina za mu gan shi muna kira ga igp babban spectator 'yan sanda da ya ba mu makulli ko za mu ga inda ba miya yake mutane dubu goma sha hudu dari uku da goma sha hudu masu aikin kansu ki ba da gudunmawa ga gidauniyar sinita furitan karan ne ya faɗi haka kuma jaridar daily graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce mutum dubu goma sha hudu dari uku da goma sha hudu masu aikin kansu ki bayar da gudunmawa ga ainihin social security and national insurance trust sinita a takaici wadda ya yi kashi kashi sufuri da digo takwasa. na masu bayar da gudunmawa ga tsarin su miliyan ɗaya da digo bakwai ga baki ɗaya kimanin mutane miliyan goma sha ɗaya da ɗari biyar ne a ainihin wannan fage mai zaman kasa cikin ƙasar dangane da matakan da ake ɗauka domin kyautata lamarin na na gidauniyar fansho na kasa an so matuntuɓan shugabanni a hanyoyi daban-daban domin yadda za a faɗaɗa lamarin fanshon ga masu aikin kansu da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Ita kuwa jaridar Ghana Times wannan labarin tarwaito. za a yi zaman kotun kungiyar ecowas a nan akara inda zai saurari shari'o'i 60 sa'an na ya bayar da hukunci akan 25 jaridar ghanaian times ta ruwaito wannan labarin ah, ta ce shugaba na da dankwa kufado ya yi kira da samu daidaito na lamarin shari'a a cikin kasashe na kungiyar ecowas yadda za a samar da wato daidaito na lamarin shari'a domin cimma ajandar haɗewar nahiyar ya nuna cewar kungiyar kodeki ta yi nasarori masu yawa tun lokacin da aka bata 1975 rashin uh, walwalan uh, shari'a ko kuma daidaitutu tare da rashin kyawun yadda ake tafiyar da hukunci a kotun na ecowas uh, na a cikin tarin kalubale da ake fuskanta 'yancin kasashe kada ya zama abin da zai zama karan tsaye ga cimma burin wannan kotu abin da duk ake bukata shine kuduri na siyasa in ji shugaba akufa ado da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau radwanul lamak tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaidar ruwanan la'abas don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice Jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya isa Brazil inda zai gana da kungiyar kawancen tsaro ta nata da kawayen turai kuma ana sa ran zai sanar da wani sabon matakin kakaba takunkumi kan rasha saboda mamayar da ta kai Ukraine. Zai bi sahun abokanan hudan wajen kakaba karin takunkumi kan rasha da kuma tsauraran takunkuman da aka saka mata don dakile gujewa da kuma tabbatar da aiwatar da doka. ji mai ba fadar White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Talata. 'Yan sanda a Somaliya sun ce akalla mutane bakwai ne suka mutu a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Laraba yayin da kungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai su. Akalla mutane shida ne suka mutu bayan da wasu 'yan bindiga biyu suka kai hari filin jirgin saman Magadishu da ke da tsaro sosai. Waɗanda suka mutun sun haɗa da ɗan ƙasar Somaliya da wasu baƙi biyar 'yan ƙasashen waje a cewar 'yan sanda. Jami'an tsaro sun kashe 'yan bindigar biyu kamar yadda kakakin 'yan sanda manjo abdul adin hassan ya bayyana wasu manyan jami'an kasashen yammacin duniya na ƙara nuna fargabar cewa asarar da rasha ta yi a ukraine na ƙara saka shugaba vladimir putin ya zama mai haɗari inda wasu ke kwatanta shi da dabbar keji da ke shirin yin tsiya gargaɗin daga washington da brussels na zuwa ne a daidai lokacin da sabbin alkalima na leƙen asiri suka nuna cewa an kashe kusan kashi ashirin cikin ɗari na sojojin rasha da aka aika cikin ukraine ko jikkata su ko kuma aka kama su a yayin da ukraine ke fafatawa da moscow madeleine albright mace ta farko da ta fara rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka ta mutu sakamakon cutar daji kamar yadda iyalanta suka faɗa jiya laraba tana da shekaru 84 shugaba bill clinton ya zaɓi albright a matsayin babbar jami'ar a amurka a shekarar 1996 kuma ta yi aiki a wannan matsayi na shekaru hudu na ƙarshen gwamnatin clinton masu sauraro a nan shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe kuɗin na yamma idan allah ya kai mu da da lafiya za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na VOA Hausa da dama mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalar ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fil hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.